Shari'a Commission mutanenta sun zauna a game da wannan jumlar da Malam Idris ya faɗe ta. Sun kalli wannan jumlar dukkaninsu bayan an danna wannan kilik ɗin sun tabbatar da cewa wannan jumlar ba daidai ba ne. Kamar yadda kowa ya saurari bayanin ciyaman na shari'a Commission Malam Mustapha Baba Ilaila. Kuma ya saurari bayanin Malam Idris Abdul Aziz. ba zai yi a ce ka ɗauki ɓangare ɗaya ba tare da ka ɗauki ɓangare ɗaya ba ka ce za ka yi hukunci da jin bayanin ɓangare ɗaya lallai ana iya samun rashin adalci a ciki amma abin da ya fi kusa da daidai abin da ya fi kusa da gaskiya shine su mutanen shari'a commission su da kansu suka zauna suka nazarci wannan jumlar da aka faɗe ta bayan kuma an saka kowa ya ji sadda kowa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba maganan ɓangaranci aka kawo a shari'a commission ba domin da 'yan izala da 'yan ɗariƙa da 'yan salafiya da shi'a duka sun haɗu akan wannan jumlar da malam idris ya faɗe ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk sun haɗu a kai to amma sai ya zamana wai a yanzu malam idris yake fitowa yake nuna cewa ai wannan mas'ala malam mustapha baba ilaila ne kawai yake ruruta ta ma'ana kenan yana so ya haska wa mutanen duniya kamar shi malam mustapha baba ilaila shine ma ya haddasa wannan al'amari fa lillahi wa inna ilaihi raji'un fa lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kamata malam idris ka yi adalci a cikin zantukakka me dalilin da ya sa wani mutum ɗaya daga cikin shari'a commission bai fito ya nuna cewa ba a yi haka ba ya kamata a jira wani daga ɓangaren shari'a commission wanda yake faɗa a ji ya ce yadda aka yi nan bayanin da Malam Mustapha Baba Ilaila ya fito ya yi ba haka bayanin nan yake ba. Bayanin nan ga yadda yake. To kaga shi kenan sai a saurari waɗannan zantuka ta wannan fiska. Amma ba wanda ya fito ya muzanta abin da shi ciyaman na shari'a commission ya faɗa Malam Mustapha Baba Ilaila. Sai kai da kanka kake juya wannan maganar kana canza wannan maudu'i kana canza wannan position kana canza wannan mas'ala da ake tattaunawa a kanta na cewa ka ce ba ka son taimakon annabi Muhammadu. Maganan nan fa kafin mu sani cewa ita shari'a commission ba ita ce ta je ta bibiyi abinda Malam Idris ya yi balle a ce Malam Idris zai iya cewa ai ciyaman na shari'a commission ne ya aikata wannan a'a kai mata koke aka yi kuma ita dama tana amfani da lura da abin da musulunci tun da shari'a ne wato wato shari'a commission ne ita tana da ɓangare ko magana ne akan abin da ya shafi ɓangaren addinai duka dukkan wani case da ya taso dukkan wata matsala da ya taso akan kai musu don su shiga su samar da maslaha kuma dukkan su manufofinsu ya za a yi a samu maslaha ba fa manufar shari'a commission din a iya mu yadda muka ji bayani daga bangaren shi malam Mustapha Baba Ilaila da kuma ɓangaren waɗanda suke da ruwa da tsaki akan wannan magana din ba fa manufar shine a je a gurfanar da Malam Idris don a cutar da shi ko a faɗi wani abin da bai faɗa ba ko a masa adalci iya wato ko a ce ba a masa adalci a cikin waɗannan zantuka ba iya manufar a zauna da shi ka ce kaza me dalilanka na faɗan kaza wannan abin da ka faɗa daidai ne to menene hujjojinka sannan shirin mukabala da aka yi wanda har wasu ɓangarori suka yadda da a yi haka ɗin daga baya suka zame wanda kuma shaidan ya shiga cikin wannan lamarin har ya kai masu ɗin ma suka zame in ba haka ba wani abu ne aka faɗa akan annabi sallallahu alaihi wanda kai kanka kana ganin wannan abu ba daidai ba ne wanda kai kanka kana ganin wannan abu ba a yi daidai ba amma kuma daga baya ka yadda ka zame kar ka kare wannan abun da aka yi kar ya zama an samu maslahar da kai akan wannan abubuwa da ya faru kuma musamman ma ya shafi bangaren addininka saboda idan an ce annabi sallallahu alaihi wa sallama magana ne kai tsaye akan abun da ya shafi addininka na musulunci to saboda haka abun da nake so malam Idris ka daina fiskantar da wannan magana a inda ba ita ce mafiskantanta ba mutanen da suke wajen Najeriya da suke waɗansu jahohi za su yi tsammanin abun da kake faɗan nan kamar shi ne daidai alhalin kuma ba haka ba ne to ina so in tabbatar wa duniya wannan kes ɗin ba maganar malam mustapha baba ilaila ake yi ba ba maganar malam Mustapha Baba Ilaila shi ne ya haddasa wani abu a cikin wannan al'amari ba a'a malam Mustapha Baba Ilaila ciyaman ne na Shari'a Commission an kai musu koke akan abun da ya shafi ga abun da Malam Idris ya faɗa. Saboda haka a matsayinsa na shugaba dole ne su ga wannan koken, wannan kuka da aka kai ɗin, wannan complain da aka kai ɗin, bari ya tara waɗanda suke shari'a commission a saurara saboda ma a yi adalci. Kowa ya saurara kuma ya ce abun da aka faɗan ba daidai ba ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma yau gashi Malam Idris ya fito yana haska wa duniya akan cewa ai wannan matsala ce tsakanin su da Malam Mustapha Baba Ilaila. Kenan yana so ya haska wa duniya su gane wannan fa ba ana magana akan jumlar nan da ya faɗe ta bane a'a wata matsala ce tsakanin su da Malam Mustapha Baba Ilaila. To ina tabbatar wa duniya wannan maganar ba haka take ba. Wannan maganar ba haka take ba ba haka take ba. Maganar nan yadda take Malam Idris ya faɗi wannan maganar. ɓangaren izala sun shaida ya faɗi wannan maganar ɓangaren ɗariƙa sun shaida ya faɗi wannan maganar ɓangaren shi'a sun shaida ya faɗi wannan maganar ɓangaren salafiyar su kansu sun shaida ya faɗi wannan maganar babu wanda bai shaida ya faɗi wannan maganar ba kuma akan wannan maganar ake magana ba akan malam mustapha baba ilaila ba su saboda haka maganar nan abinda nake so malam idris ya gane kuma shi kansa ya yi adalci wa wanda yake magana a kansa kana magana a kan malam Mustapha Baba Ilaila shi ne ya haddasa kaza shi ne ya yi kaza Allah shaida ne mu ba muna magana kan malam Mustapha Baba Ilaila ne muna magana a akan kace annabin ma ba ka son taimakonsa Allah shaida ne da yawa ina jin waɗansu daga cikin mutane waɗansu suna wasu fassare-fassare da yawan gaske duk da fassare fassaren su in ana iya samun wasu daga ciki to amma in ka gama fassaranka ka ka koma ka nazarci wannan jumla da malam Idris ya faɗe ta cin daidai ne jumlar a wajen ka? kai ma ka yadda haka jumlar nan take kuma yadda ya faɗe ta haka ya kamata ya faɗe ta ka kaddara ma kai a wurinka kana ganin cewa eh a uslubin ma ba haka ya dace yayi ba ko da kana ganin abin da yayi faɗan yayi kama da daidai to alal akalli ka fito ka ce to bai yi daidai din ba don saboda wannan shine zai ba shi daman ya gyara wannan abun da ya yi kuma akwai waɗanda suke faɗa suna cin albasa wato ina nufin suna ci masa albasa sai su ce wai ai ya janye daga waɗannan maganganun da ya faɗa to abun tambayar anan ina ya janye kai ne zaka janye masa kai ne zaka janye masa wallahi ko ni a yanzu da nake magana yau na ji malam idris ya fito ya ce wannan jumlar da ya faɗe ta ya gane kuskurensa kuma bai yi daidai ba kuma tun da ya shafi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lalle wannan su adabi ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma na janye wannan jumlar da na faɗe ta na janye wannan jumlar da na faɗe ta kuma insha Allah ba zan kuma maimaita irin wannan jumlar ba ina neman gafaran Allah kuma kuma jama'a ku gafarce ni wa billahi azimi ni a wurina wannan abu ya wuce kuma ba za mu sake wani magana akan wannan matsala ba babban abin da ya dame ni shine lokacin da mai magana yake magana yake fassara abun da fassarori iri daban-daban wani ya zo ya ce e wasu suna yaƙansa ne saboda sun saba a aƙida wasu suna yaƙansa ne saboda ya shafi ɓangaren siyasa wato gwamnati kenan wasu suna yaƙansa saboda abin da ya shafi ɓangaranci wato saboda dama akwai waɗansu abubuwa na saɓanin fahimtansu a ɓangaren aƙida ko wani abu makamancin haka to ni da irina ina tabbatar wa duniya ba don wannan ba mu muna yin wannan saboda wannan jumlar da ya faɗe ta akan annabi sallallahu alaihi wasallama me damuwa mu da abin da ya shafi da da'awarsa ya je can ya yi ta da'awarsa amma alal aƙalli ya faɗi abin da yake na girmamawa kan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ya kawo abin da zai rena manzan Allah ba mu mun tabbatar wa duniya wannan jumlar ta rena manzan Allah ne ta kaskantar da manzan Allah ne ta wulaƙanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne a yayin da shi kuma yana ƙoƙarin ya nuna ba haka ba ne wannan jumlar ba ta nufin rena annabi ko wani abu to sai aka ce a zauna da shi saboda ya kare kansa akan wannan jumla wannan jumlar da ya faɗe ta ya kare kansa to amma abun mamaki yau malam Idris sai kake juya wannan maganar kana cewa malam Mustafa kaza kaza malam Mustafa me yayi akan wannan magana abin da nake so in fahimtar da mutanen duniya wannan kes din wallahi billahi azimi ba ishu ne na malam Mustafa baba ilaila bane wannan ishu ne na cewa ka ce annabin ma ba ka son taimakonsa ma'ana ka shigar da reni cikin al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallama sannan waɗanda suke sauraron ka da waɗanda suka ji wannan za su ɗauka cewa a gaya wa annabi duk abin da aka ga dama ba matsala ba ce a karantar da mutane rena annabi a mayar da annabi ma kamar shauran mutane wannan duk ba matsala ba ce mu kuma a wajenmu babban matsala ne saboda yana cutar da addininmu saboda idan an taɓa annabi an taɓa kowa saboda annabi taɓa shi taɓa bangon da babu irinsa wannan bango ana rushe shi kowa ya rushe ran da aka ce ba annabi ba kowa kuma ina tabbatar muku ran da muka zubar da wato muke so mu zubar da girman annabi da darajan annabi sallallahu alaihi wasallam to ka sani cewa mu ma darajan mu da girman mu babu kuma babu amfanin rayuwar mu cikin mu walakanta annabi mu kaskanta lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Allah kuma yana cewa wa rafa'ana laka dhikraka mun ɗaukaka ambatonka a ɓangaren waɗanda suke TikTok da waɗanda suke Instagram da waɗanda suke Facebook da yawa na ga waɗansu da suke cewa da Allah suna so in taimake su in bijirar musu da dalilai da muka dogara da shi akan cewa ana iya neman taimakon wasu Allah bayan Allah kenan kana iya neman taimakon wani ma na bijirar da wannan duk wanda yake so ya samu wannan cikakken hujjoji alhamdulillah ya duba kan wannan feji da nake magana a kansa ka duba akwai topic din yadda muka rubuta ka duba muƙabala na ɗaya muƙabala na biyu wato ina nufin muƙabala da malam idris na ɗaya muƙabala da malam Idris na biyu muƙabala da malam Idris na uku muƙabala da malam Idris na hudu muƙabala da malam Idris na biyar muƙabala da malam Idris na shida insha Allahu ka saurari waɗannan dukkansu za ka ji cikakkun hujjojinmu akan cewa kana iya neman taimako da wani ma ba Allah ba kuma Allah ne ya ba da ikon a nemi taimako da wannan ɗin. so ka bi waɗannan ɗaya bayan ɗaya kai wanda kake following ɗina akan TikTok da wanda yake following ɗina akan Facebook da wanda yake following ɗina a Instagram da wanda yake following ɗina a wasu kafafen duka ka je ka bincika za ka tabbatar da waɗannan zantukan da na faɗa akan wannan peji na Facebook ɗin insha Allah. ka duba insha Allah za ka tabbatar da wannan magana akan wannan shafi da nake magana akai so saboda haka waɗannan dalilai mun riga mun bijirar da su kuma kaɗan daga ciki shi yasa muke jiran shirin wannan muƙabala a tabbatar da shi saboda wannan muƙabala shine kaɗai abin da zai wanzar da kwanciyar hankali ɓangarori guda biyu a tabbatar da cewa e ga waɗanda suke da dalili wanda yake mai ƙarfi akan abin da suke magana a kai kuma ina ƙara wajahar wa mutane wannan magana da malam idris ya fito yake yinta ta akan ciyaman na shari'a commission malam mustapha baba ilela ba haka waɗannan maganganu suke ba shi yake so ya juya wannan maganan da kansa in kuwa da haka maganar take da bai kamata ma ta wajensa za ku ji waɗannan bayanan ba ya kamata ku ji waɗannan bayanan ta ɓangaren ita shari'a commission ɗin tunda ko da a ce e bayan malam mustapha baba ilaila ai akwai waɗansu a shari'a commission ɗin waɗanda su ma ma'aikata ne a wurin to a samu wakilai waɗanda su ma ta wannan ɓangaren su fito su yi irin wannan bayanin da Malam Idris ya yi, to a lokacin ne za ku ce e gaskiya ne. To amma tun da ba su suka fito suka yi waɗannan maganganu ba, Malam Idris yana yi ne kawai don ya wautar da hankalin mutane, ya karkatar da mutane, ya kawar da su daga maudu'in da ake tattaunawa a kansa, ya komar da su kan wani abu daban wanda ba shi ne al'ummar musulmi suka saka a gaba ba. Domin abin da ake magana shi ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai keɓanta da cewa na ɗan ɗariƙa ne kawai ba bai keɓanta da cewa na ɗan izala ne kawai ba bai keɓanta da cewa na ɗan shi'a ne kawai ba, bai keɓanta da cewa na ɗan salafiya ne kawai ba, shi annabi na dukkan musulmai ne baki ɗaya, shi yasa ita kanta a shari'a kwamishin ɗin aka haɗu da ɓangaren izala tunda su ma suna jin annabi Muhammadu nasu ne, da ɓangaren ɗariƙa tunda su ma suna jin annabi nasu ne, da ɓangaren shi'a su ma suna jin annabi nasu ne, da ɓangaren salafiyan su ma suna jin annabi nasu ne, duk dukkansu sun haɗu kan cewa wannan jumlar da Malam Idris ya faɗe ta su'ul adabi ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba daidai bane ya faɗi haka akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to abinda da ya saura kawai shine da sai ya fito ya nemi gafaran Allah ya nemi gafaran mutane akan wannan abubuwa da shi kenan ni a wurina sai dai wasu daban amma ni a wurina ta wuce ni a wurina ta wuce saboda haka ya fahimci cewa ba manufa shine a tozarta shi ba iyaka abin da ya saura sai dai mu ci gaba da masa nasiha da irin tsarin da da'awansa kuma wannan kuma nasiha ce tsakaninmu da shi in ya ɗauka shi kenan in ya ki ɗauka wannan tsakanin sa ne da Allah wato in an fahimci maganar ita ce lokacin da duk ya fito ya janye daga wannan abu mu a mu ya wuce amma masu cewa ya janye dinnan, nan suna ci masa wato suna cin albasa e da, bakinsa ko wato ma'ana suna ci masa albasa su fito su ce ai ya janye to har yanzu ban ji ba kuma ina sauraro har a yanzu ina jira in ji inda ya janye din da zaran na ji janyewansa to kuma insha Allah na ajiye wannan bangaren kenan sai dai bangaren da kuma bai janye ba in akwai shi akan abun da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma wannan kam tunda zai janye to ni ma na janye to alhamdulillah in an samu haka to dama abun da aka fi so a samu kenan saboda kar a ci gaba da faɗin wani abu na aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan dole ya zama na cewa Mala Idris in yana nan akan bakassa to dole fa maganar muƙabalan nan a haɗa muƙabalan nan shi yasa kullum muke maimaita kira wato kira zuwa ga gwamnati Lallai ta haɗa wannan muƙabalan domin ita ce maslaha ta ƙarshe saboda wannan mukabalan shi zai taimaka a gane Malam azantukan da ya faɗan nan tunda ya ce yana nan yana kansu me hujjojinsa ne ya bijirar da dalilansa mu bijirar da dalilan mu, sai al'umma ta haɗa sai ta ga wa ya fi hujja akan zancensa shi yasa tun a ranar nake cewa Malam Idris ba yi da wani dalili da zai iya kare kansa akan wannan magana da ya yi itlaƙinta. Ba yi da hujja da zai iya kare kansa akan wannan magana da ya sake ta ba tare da ƙaidi ba. Saboda kamar yadda nake faɗa idan ka samu wato ijimali sai ka samu tafsili ko kuma a'a ka samu ah, mutlak sai ka samu muƙayyad. to la budda min hamlil mutlaq alal muqayyad a ka'idar malaman usul haka yake to amma mal Idris ba fa takyidi ba itlaqi da takyidi yayi ba tunda ba takyidi yayi ba to kaga wannan maganar tana nan a itlaqi yadda ya sake ta kuma har a yanzu kamar yadda muke ƙara wajahar wa mutane wannan magana shi ya faɗa yace a yadda ya fitar da wannan magana yadda ya fitar da wannan magana ai tana ma nuna girman annabi tunda ya ce annabin ma ina ƙara warware shi akan wannan magana. wai annabin ma baya son taimakonsa to kenan yadda annabi ma yake da girma haka in har shi ma bai nemi taimakonsa ba to ina ga wa'incan da ba su kai annabi ba wato wannan ma kamar ya karantar da cewa annabi mai girma kenan wannan yadda ka faɗa mun rushe wannan magana a cikin program da muka gabatar a jiya in ka saurara ɗan uwa da kyau za ka je ka ji dalilai da muka kafa akan rushe wannan maganarsa da falsafa da ya fitar da shi na farko muka ce wannan abin da yake so ya faɗa ba haka yake ba misali da waɗannan shehunan da ya jero su mutanen kirki ne a wajensa yabonsu yake yi sai ya zo kan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai a ce eh lalle yana nufin girman annabi To amma ba haka ba ne, waɗannan shehunan da ya lissafo su shehunai ne da suke da matsala da shi, shi a wajensa ba mutanen ƙwarai ba ne, shi a wajensa waɗannan shehunan mushrikai ne, sannan bayan ya lissafa su sai ya haɗa da annabi. To ya za ka ce kuma girmama annabi za a fahimta a cikin wannan zance da kai, siyakin da ka koro ɗin mummunan siyaki, sannan ka haɗa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wanda zai fahimci girman annabi kake nufi a cikin wannan sannan na biyu lafazin da ka furta da yanda ka furta shi ba wanda zai ce wannan ba su'ul adabi ne akan manzon Allah ba cewa kai annabi ma baka son taimakonsa bayan ka lissafo waɗannan shehunan da su a wajen suka mushirikai ne ba mutanen ƙwarai ba to ya za ka ce kuma kana wannan ɗin ma tana nufin girman annabi ne ko girmama annabi babu saboda haka kawai ka janye in ka fahimci cewa ka yi kuskure to ka janye wannan duk da naji ya yi ƙoƙari ya juya abin ko a yanzu yana so ya fara sa ƙaidi to alhamdulillah mun ɗan fara dai samun ci gaba wanda ni na fi son haka ɗin yanzu bayan mun kafa masa hujja muka ce idan bai yadda a duniya annabi ya taimake shi ba ko zai taimake shi to a lahira dole ya yadda cewa annabi zai taimake shi ko yana so ko baya so zai shiga cikin wanda zai buƙaci taimakon annabi sallallahu alaihi wa sallama a lahira ina nufin a tashin alkiyama sai na kawo misali na ce rana gobe kiyama wajen wa za a tafi ne a nemi ceto wajen Allah ne ake neman taimakon ceto ba wajen Allah ake tafiya ba wajen annabi Adam me yasa ba a tafi wajen Allah kai tsaye ba idan aka zo wajen annabi Adam cewa annabi Adam yake ku tafi wajen annabi Nuhu ba cewa yake ku tafi wajen Allah ba idan aka zo wajen annabi Nuhu ba cewa yake ku tafi wajen Allah ba sai ya ce ku tafi wajen annabi Ibrahim idan aka zo wajen annabi Ibrahim ba cewa yake ku tafi wajen Allah ba sai ya ce ku tafi wajen annabi Musa idan aka zo wajen annabi Musa ba cewa yake ku tafi wajen Allah ba sai ya ce ku tafi wajen annabi Isa idan aka zo wajen annabi Isa ba cewa yake ku tafi wajen Allah ba sai ya ce ku tafi wajen annabi Muhammadu idan aka zo wajen annabi Muhammadu ba cewa yake ku tafi wajen Allah ba sai ya ce ceton tawace lokacin da muka sanya wannan ya zama dalili na taimakon annabi malam idris wannan magana da ta iske shi tuni dole ya janye wannan sai ya dawo ya ce ai ba yana nufin har lahira ba ba yana nufin ai ceto a fagen tashin alkiyama baya bukatan taimakon annabi akan wannan ba to yanzu kake kokari kai kaidi bayan ka ji hujja ta fara fito maka to a duniyan ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taimake ka kuma yana cikin taimakonka ko kana so ko baka so kullum muna faɗan waɗannan ayoyi da suka tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi taimako ku bibiyi wannan program ɗin da na faɗa wanda muke yi shi jiya ka duba part 1 part 2 part 3 part 4 part 5 sannan part 6 ka je ka saurare su tun farko har ƙarshe za ka ji yadda muka fitar da inda annabi sallallahu alaihi wa sallama za a iya neman taimako da shi tun a duniya ma ko ya taimaka wa mutane tun a duniya haka kuma a lahira za a buƙaci taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to saboda haka annabi sallallahu alaihi sallama muna buƙatan ceton sa ranar tashin alkiyama kaga muna buƙatan taimakon manzon Allah sallallahu alaihi sallama za mu zo wajen annabi Adam sai ya ce mana mu tafi wajen annabi Nuhu baya cewa ku nema a wajen Allah idan muka zo wajen annabi Nuhu ya ce mana mu tafi wajen annabi Ibrahim baya cewa mu tafi wajen Allah idan muka je wajen annabi ibrahim ya ce mu tafi wajen annabi musa baya cewa mu tafi wajen allah in muka zo wajen annabi musa ya ce mu tafi wajen annabi isa baya cewa mu tafi wajen allah in mun zo wajen annabi muhammadu annabi muhammadu shine yake cewa ceton ta wace ko anan baka gane annabi shine mai cikakken taimako ba to mu muna son taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kai taimakon annabi ma muke bukata saboda duk wanda zaka ce duk wanda za ka ce a duniyan nan wallahi ko kai yawa idan ka ce baka taimako ka rushe kanka da yawa mutum nawa ka taimaka masa ko ba wanda ka taba taimako a rayuwanka in akwai wanda ka taba taimaka masa to me yasa ka rushe taimako ka ce Allah shi kadai ne ake keɓance shi da taimako mun kawo hadisai da Allah ina kira zuwa ga masu bibiya na ina maimaita wannan saboda kar su ce a'a maganan muke faɗa ba tare da kawo dalilai ba ai an ji kaɗan daga cikin dalilan da nake kwatin ko to a je a saurari cikakkun dalilan a wannan part 1 din ina maimaitawa za a ga na rubuta muƙabala da malam Idris alura muƙabala da malam Idris part 1 akan wannan shafi da nake magana na Facebook ɗin sannan za a ga part 2 din za a ga part 3 a bisu a haka shine za a fahimci magana da ake magana za a ga part 4 za a ga part 5 sannan kuma za a ga part 6 in dai ka bi su a yadda yake da tsari na kai kanka za ka tabbatar da na kawo hadisai sama da guda goma sha wani abu wanda suke tabbatar da neman taimako da wani Allah kai har da mushirikai ma an nemi taimako da su annabin da kansa ya nemi taimako har da musulmai ma wato da mushirikai kuma sannan an nemi taimako da ahlul kitabi sannan kuma balle kuma shauran musulmi sannan balle kuma shauran annabawa sannan balle annabi sallallahu alaihi wasallam da yafi dukkan annabawa baki daya so sannan da suke cewa wannan ai bangaren tauhidi ne to kafi annabi Adamu sanin tauhidi da ya tura mutane wajen annabi Nuhu bai tura su wajen Allah ba kafi annabi Nuhu fahimtar tauhidi da ya tura mutane wajen annabi Ibrahim bai ce su nema wajen Allah ba kafi annabi Ibrahim fahimtar tauhidi da ya tura mutane wajen annabi Musa bai ce su nema wajen Allah ba kafi annabi Musa fahimtar tauhidi da ya tura mutane wajen annabi Isa bai tura su wajen Allah ba kafi annabi isa fahimtar tauhidi da ya tura mutane wajen annabi muhammadu bai tura su wajen allah ba kafi annabi muhammadu fahimtar tauhidi da ya ce ceton tawa ce bai ce ta allah ba haba ɗan uwa ya gama na abudu wa iyaka nasta. Um, uh, da allah masu masu kiran layi na da Allah su yi hakuri ina program su daina kiran wannan layi su yi hakuri su daina kiran wannan layi da Allah ina program so saboda haka uh, eh, abinda nake so mutane su fahimta akan wannan matsala Malam Idris yana so ya juya wannan topic ɗin ya mai da shi wani abu daban alhalin kowa ya sani abinda ake magana akan wannan jumlar da ya faɗe ta na kawo mana misali da neman taimako da za mu yi wanda taimakon mu ma zai cike kan wa annabi sallallahu alaihi wa sallam domin shi kaɗai ne zai ce ceton tasa ce a ranar gobe kiyama to saboda haka abinda nake so mutanen duniya da suke nesa kamar waɗanda suke waɗansu jahohin waɗanda suke waɗansu jahohin ina magana mutane su daina kiran wannan namba su daina kiran wannan namba ina maimaita wannan masu kiran layin nan dan Allah su yi haƙuri su daina kiran wannan layin su daina kiran wannan layin su daina kiran wannan layin ina program da Allah suna bata mana wannan program su daina su yi haƙuri su yi haƙuri ba na ɗaukan layi ba na ɗaukan nomba ba da dama a ɗauki nomba yanzu ba amma ran da muke buƙata a saka nomba ɗin sai mu saka a yi haƙuri yawa a daina kiran wannan layin Su saboda haka maganan da nake faɗa shine ne Malam Idris yana so ya karkatar da hankulan mutane kuma mutanen duniya abinda nake so su fahimta a yanzu da farko dai waɗanda suke Najeriya jihohi kamar haka Baucin kanta ko da ke mu fita cikin garin Bauchi watakila wasu daga ciki amma ko su ɗin ma waɗanda suke Azaz local government ba su san me yake faruwa ba a hakika sai wanda yake cikin garin Bauchi amma waɗanda suke gefen baucin masu kansu ana iya watsa musu waɗansu zantukan da ba haka ba kuma su ɗauka balle kuma waɗanda suke waɗansu jawohin, kamar wanda yake filato ba zai iya bahasi akan wannan maganar da muke cikinta ba haka wanda yake kano haka wanda yake kaduna wanda yake katsina wanda yake taraba wanda yake akwa ibom anambara bal duka waɗannan wurare waɗanda suke rayuwa a waɗannan eriyoyin kamar katsina jigawa sokoto balle kuma waɗanda suke wajen ƙasan nan kamar misali makwabta cameroon kamar nijar eh, niger kamar libya kamar abin da ya shafi benin kamar ghana kamar shauran waɗansu ƙasashenmu da suke nan afirka da ma waɗanda suke wajen afirka da wannan labarin yake iskansu wallahi ba za su taɓa fahimtar me yake faruwa a haƙiƙa ba matuƙar wai sauraron malam idris za su yi dole ya zama na in sun saurari malam Idris su saurare mu to wannan shine zai sa su fahimci maganar nan a yadda take mu ba mu ce kar a saurare shi ba e a saurare shi amma a saurare mu in dai ana son adalci amma in shi kaɗai aka saurara aka ce za a ɗauki zantukarsa to lalle za ku doru akan abun da ba haka ba da farko dai ku labari kawai kuke ji mu kuma mu ne abun yake faruwa da mu da mu aka fara abun mu muka san me ake ciki mu muka san me yake tafiya shi yanzu yana so ya karkatar da maganan akan wannan ciyaman na shari'a commission ya ce wai ai da shi yake da matsala alhali kuma ba haka bane shari'a commission din nan duniya muna ƙara fahimtar da ku a shari'a commission akwai ɓangarorin nan duka za samu ɗan izala a wajen zaka samu ɗan ɗariƙa a wajen zaka samu ɗan shi'a a wajen zaka samu basalafe a wajen kuma dukkaninsu su suka zauna suka yadda wannan abin da malam idris ya faɗe shi ba haka yake ba daga baya ne wasu suka je ma suka zame suna kokarin su fassara abun to ko akwai wani abun da ya dan shigo cikinsa. sa alhalin kuma ba wani abu a yau in bangaren shari'a commission ne suka fito suka ce muku A'a malam baba ilaila ai shine yake kulla wani abu akan wannan al'amari sai ku ce eh haka ne to amma shi da kansa yake fitowa saboda ya kare kansa so shi yasa muke cewa to a hada mukabala din haɗa muƙabalan ne zai tabbatar da gaskiya rashin haɗa muƙabala ɗin ne zai sa mutane su afka cikin wannan al'amari da suke ciki shi ya doge akan abin da ya faɗa yana da hujja mu kuma mun ce bayi da wata hujja duk wata hujja ta wulakanta annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ba hujja bace shi yasa na nan na faɗa wasu sun zo a matsayin mataimakansa ne eh za su taimake shi akan wannan abun da ya ɗauko wai su mataimakansa ne abun kunya abun kunya abun kunya ya yadda su zama masa mataimaka amma bai yadda annabi zai iya taimakonsa ba wannan ai abun kunya ne wannan abun kunya ne ga mai matsayi mai daraja mai kima wanda ya fi kowa a cikin halittu ka ce ba ka son taimakonsa amma waɗannan kuma ka buƙaci taimakonsu bari ku ji ‘yan uwa wata falsafa da yake so ya shigar a cikin wannan mu ba mu da tabbas akan wannan amma na ba bashi amsa ko ma wace fiska take cikin wannan abun ya nuna gazawarsa fiskar ita ce cewa da yake nuna wa duniya ba shi ya gayyato waɗannan mutane ba sannan su ɗin ma a bakunansu sai suke nuna kamar ba shi ne ya gayyato su ba to ‘yan uwa da Allah mu saurari waɗannan fiskoki duka ko kai ka gayyato su ko ba kai ka gayyato su ba ka gaza a nan abin da ya sa na ce ko kai ka gayyato su ko ba kai ka gayyato su ba ka gaza ka kaddara cewa su suka kira ka suka ce ga mu muna zuwa akan wannan magana sai ka ce musu a'a ni bana neman taimako da kowa sai taimakon Allah kaga ka kaddara ma ba kai ka kira su ba sannan ka kaddara cewa zuwa kawai suka yi ba su ma kira ka suka ce maka ga mu nan muna zuwa ba wayan gari kawai kai sai ka gansu a gaban ka sai ka ce me ya kawo ku haka ya kamata ka gaya musu me ya kawo ku suna cewa ga abin da ya kawo ka ce a'a ba ma bukata ni ba na bukata don ni ba na neman taimakon kowa sai na Allah ba na bukatar na annabi ma balle naku ya kuke tunanin na ce na annabi ma ba na so sannan kuma in so naku ai za ku jefa ni cikin tanakudi za ku saka ni in zama na warware kaina yanzu wannan abun da kuka yi ba a tafi ko ina ba kuna so ku sani in warware kaina kaga duk mai hankali wanda yake da basira duk wanda yake da basira sai ya fahimci cewa eh lallai fa haka ne ya ce baya son taimakon annabi to yanzu taimakon mu ne yake nema wallahi malik idris da zai gane waɗanda suka zo din nan hakika hakika hakika a fassare muna fassara su a matsayin taimataimakansa amma a haƙiƙa ƙara rusa shi suka yi eh ƙwarai da gaske a yadda yake so ya gina abubuwansa sun ƙara rusa shi saboda sun tabbatar wa duniya kamar abin da ya faru Malam Idris ka ce ba ka son taimakon annabi sallallahu Alaihi wasallama to yanzu bari mu gwada ka mu gani za ka nemi taimakon mu mu sai suka taso kawai sai suka zo da suka zo kawai shi kenan sai ka karɓe su a matsayin cewa ka yadda su taimake ka din shikenan a nan su suka rusa ka da kansu suka tabbatar wa duniya ga taimakon su ma kana bukata amma kuma ka ce na annabi ba ka so ba yan uwa to a nan ma kadai amsar ya kamata ta fito amma abun mamaki sai ana komawa sai wani ya faɗi wata magana sai ya sake wata magana wani ya ce a'a ai wannan kawai bangaranci ne wa ya ce maka bangaranci kana rufin? ka yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam na dan dariƙa ne kawai kai ma ba za ka yadda ba za ka ce kai ma annabi naka ne ka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam na dan shi'a ne kawai za ka ce kai ma baka yadda ba kai ma annabi naka ne za ka ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na dan izala ne kawai za ka ce baka yadda ba kai ma annabi naka ne za ka ce annabi muhammadu na ɗan salafiya ne kawai Za ka ce kai baka yadda ba kai ma annabi naka ne to ya za ka ce akwai ɓangaranci a cikin wannan menene ɓangarancin? ana magana akan annabi ne fa ba ana magana akan wani malami ba da yau ana magana ne akan wani malami aka taɓa ake so a kare misali malamin na a ɓangaren ɗariƙa a fahimci magana sai aka faɗi wata magana mara kyau a kansa sai ake kare wannan malamin sai ka ce ai wannan malamin a bangaren ɗariƙa ne yake don haka kai ma ba ruwanka ko kuma a ah, wani malami ne a bangaren izala aka taɓa sai ake so a kare shi sai ka ce a ah, to ai wannan yana bangaren izala kai ba ruwanka ko kuma wani malami ne a bangaren salafiya aka taɓa ake so a kare shi sai ka ce a ah, to ai wannan yana bangaren salafiya ne kai ba ruwanka ko kuma a wannan malami bangaren shi'a aka taɓa kai kuma ba ruwanka da shi a sai ka ce ato ai wannan malamin yana bangaren shi a ne kai ba ruwanka a'a wannan fa ba wanda zaka ce ba ruwanka bane shi annabin nan naka ne annabin nan nawa ne annabin nan na kowa ne ba maganan bangaranci bane wannan jumla ce da aka faɗe ta akan annabi sallallahu alaihi wasallam in bangarancin ne ni ina bauchi akwai malamai yan izala akwai malamai yan salafiya akwai malamai yan shi'a an ji mun fito mun ce wani ɗan shi'a ya ce baya son taimakon annabi Muhammad? An ji mun ce wani a ɓangaren malaman izala banda Idris ya fito ya ce baya son taimakon annabi? An ji mun ce a ɓangaren wani malami na ɗan ɗariƙa ya fito ya ce baya son taimakon annabi? An ji mun ce a ɓangaren salafiyar kanta wani daban ba Malam Idris ba ya fito ya ce baya son taimakon annabi? Malam Idris ne fa aka ce ya faɗi haka. Don haka wannan ba magana ne na ɓangaranci ba, magana ce ta an gaya wa annabi jumlar da bai dace ba. Kuma hatta wanda suka zo a matsayin za su kare Malam Idris a yanzu, mun ƙara samun wani ci gaba don ni duk lokacin da na ga mutum ya yi nadama a kan abu, wallahi nakan sauko nakan sauko in naga alaman yayi nadama amma duk wanda naga yayi abu kuma bai yi nadaman ba kuma a ce yana nan akan wannan abun to wannan ba za mu daina magana a kansa ba daga nan har tashin alkiyama matukar bai janye ba wallahi iya rayuwanmu iya rayuwarmu a duniyar nan ba za mu bari a ci mutuncin manzon Allah ba iya rayuwanmu ba za mu bari a wulakanta annabi sallallahu alaihi wasallam don ba mu ga amfanin rayuwarmu ba iya rayuwarmu ba za mu bari a rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don ba mu ga amfanin rayuwar mu ba matukar annabi za a wulakanta shi irin wannan wulakantawar kuma kana raye ne amfanin rayuwarka so saboda haka a sani amma da zaran mutum ya janye ya tuba tsakaninsa da Allah sannan kuma ya ba wa mutane hakuri da ya ɓata musu rai ko kai yanzu kana so ka ce wannan magana ba ta ɓata maka rai ba wanda aka faɗa wa annabi kana so ka ce kai bai bata maka rai ba ko kana so ka ce wannan kai baka dauke shi komai ba ko amma da zaran za a juya maganar a kanka sai ka ji ta taɓa ka ko ko a kai ta kan babanka ka ji maganar ta taɓa ka ko ko a kai maganar kan mamanka ka ce maganar ta taɓa ka ko ko a kai maganar kan kawanka ko kuma abokinka ka ce maganar ta taɓa ka ko ko a kai maganar kan ɗanka ka ce maganar ta taɓa ka ko amma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba damuwa bane ko to wannan ayar ina yawaita ja mana wannan ayar saboda ta zama mana darasi mu kula ulin kana aba'ukum wa abana'ukum wa amwalukum alura da kyau Allah ne fa ya faɗa ulin kana aba'ukum alura da kyau aba'ukum din nan da a faɗa iyayenku ne mahaifanku wa abana'ukum da ƴaƴanku alura da kyau abana'ukum ƴaƴanku sai azwajukum matanku duka waɗanda aka ce in kuka fifita su akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ku saurara ولن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين wannan ayar idan ka ɗauke ta kaɗai ta ishe ka ya zama maka dalili da iyayenka da 'ya'yanka da matanka da dukiyanka da komai naka ka fifita su akan annabi to ka saurari azaban da za ta same ka shi ne fa abin da aka fara kai hankalinka baya tashi sai an taba ka hankalinka baya tashi sai an taba babanka hankalinka baya tashi kai kariyanka ta wajen babanka yake kariyanka ta wajen kanka yake kariyanka ta wajen bangarorin nan yake amma kan annabi ba damuwanka bane an faɗi wannan kalmar an faɗi wannan jumlar akan annabi kai baka ɗauke ta wani abu ba ko saboda ba a kanka aka faɗa ba ba kan wani dan uwanka ba ko akan babanka ba wannan wani irin addini muke yi ko mun ce muna addinin musulunci an taɓa musuluncin namu annabin nan da shi ake shigowa musulunci kuma sai su wai sai su juya abun sai su ce wai wannan fa babin tauhidi ne ka taɓa ganin tauhidi amma ba annabi Muhammadu a cikinsa wani irin tauhidi ne ake cire annabi a cikinsa wanda ya shigo musulunci da sallallahu ilaha illallahu ai babu Ma'ana ba a shigowa musulunci da zallan la ilaha illallah, ana shigowa musulunci da la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ana shigowa musulunci da ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ana shigowa musulunci da Allah da manzonsa. Ma'ana sharaɗin musuluncinka sai ka faɗi sunan Allah sai ka kawo sunan Annabi Muhammadu. dole sai ka haɗa waɗannan abu biyu shine in ka shigo ta wannan hanyar ta wannan ƙofar shine fa in kai sallah za a karba in kai azumi a karba in kai aikin haji a karba tun anan ma baka gane annabi ya taimake ka ba tuntuni ai a cikin taimakon annabi muke kamar yadda nake mana misali a kwanaki nace wannan al'umma dukkan fasadi da al'umman jiya ta aikata wannan al'umma tana aikatawa wato abinda nake nufi mutanen lud me suka aikata aka halakar da su abu ɗaya suke aikatawa aka halakar da su mutanen annabi Nuhu me suka aikata aka halakar da su abu ɗaya suka aikata aka halakar da su a lura da wannan sannan mutanen annabi Sali me suka aikata abu ɗaya suka aikata da suka soke wannan raƙumin da ruha, fadam da ma’alihim rabbuhun bi dhanbihim fasawwaha Allah haka ya faɗa da suka soki raƙumin annabi Sali kawai shine aka halakar da su haka nan mutanen annabi Musa wata ina nufin Fir'auna da mutanensa mai suka aikata aka halakar da su shi sa Allah madaukaki sarki yake je yake bada labari wa minhum man aghraqna wa minhum man khasafna bihi al ardha daga ciki yana ta bada labari wa'anna mun halakar da su da kaza da iska wa'anna mun halakar da su da tsawa wa'anna mun halakar da su da kaza amma dukkan su suna aikata ayyuka nau'i guda ne Allah yake halakar da su mu kuma wannan al'umman annabi Muhammadu mun tattara dukkan nau'ukan irin waɗannan laifukan da mutanen baya suka aikata muna aikatawa amma duk da haka an bar mu albarkan wa aka bar mu a tambayan ka nake albarkan wa aka bar mu ko anan baka gane taimakon annabi ba kai da kana gabar wuta kana dab da ka afka sai ga annabi sai ya tsamar da kai haka ayar ta ce wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kuna gabar wuta za ku afka sai annabi ya cira ku daga wannan gaba din sai annabi ya kubutar da ku daga afkawa cikin wannan gaba wannan bai ishe ka gane annabi ya taimake ka ba tuntuni Malam Idris ka daina bautar da hankalin mutane kana rumura musu wai matsalan ka da Malam Mustapha Baba iya yana ci na Shari'a Commission sam duniya ina shaidar muku wannan ba haka take ba wannan maganar ba haka take ba magana ce ta ya ce kuma kowa ya ji jumlolin nan da ya faɗa mun danna abubuwan nan da ya faɗa duniya wanda kuke nesa kun ji abun da ya faɗa ya ce annabin ma baya son taimakonsa da kansa ya faɗi wannan ba wani ya matse bakinsa ya faɗa ba so saboda haka kawai abin da ya kamata malam Idris ka kaddara cewa ka samu zamiyan harshe baka so ka faɗi haka ba kawai sai kawai gari ka faɗa to abin da ya kamata kawai kana jin ma ka faɗi haka da kunnenka da a ce baka ankara ma ka faɗi haka ba wallahi kana ji kawai sai ka koma kana inna lillahi ka tuba kai kaɗai ma tukuna sannan ka fara fitowa a duniya ka ce to wannan fa ka janye wannan jumlar ba ka tare da ita ba haka kake nufi ba sannan ka koma ka yi kuskure ma ka rika fito da abubuwan da kake nufi din so idan da haka ka yi alal akalli to ai da ka yi abun da ya kamata to amma wannan abun da kai kace har yanzu a kansa kake har ka je ka saka wa'insu suna maimaita irin wannan magana har wasu aka samu su mutum biyu wa'inda suka maimaita wannan magana to maganan da nake faɗa shine ne kullum muna sauraro kunnuwanmu muna buɗe kunnuwanmu na bude a cikin waɗanda suka zo za su taimaka wa Malam Idris a wancan satin da ta gabata wanda za a yi mukahabala an samu an samu ci gaba an samu mutum ɗaya daga cikinsu wanda ya zo ya ce shi idan aka taɓa farcen Malam Idris farcensa kawai idan aka taɓa a garin nan to za su iya fitowa su ba da rayuwarsu ka duba ka sai ya manta da taɓa farcen annabi to kai da ka ce in an taɓa farcen malam Idris in ya so za ka ba da rayuwanka to ina ga mu kuma wanda a ce a kan farcen annabi ai mu muka fi cancanta da mu ba da rayuwanmu kai ma kenan kake cewa a kan malam Idris za ka rasa ranka to mu kuma a kan annabi billahi azim za mu rasa ranmu ina baka amsa akan wannan maganar da ka faɗa. kace idan aka bari aka taɓa farcensa akan wannan magana ɗin mu kuma muna cewa wallahi ka taɓa farcen annabi sallallahu alaihi wasallam mun yadda mu ba da jinin mu akan wannan sai mu je kai ka tafi da cewa za ka rabu da rayuwanka akan Malam Idris, mu kuma za mu rabu da rayuwanmu akan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Wannan ita ce amsa, amma alhamdulillah ci gaban da nake so in ga muku wanda ya faɗi wannan kalamin wanda ya faɗi wannan kalamin wanda ya faɗi wannan kalamin a saurare ni da kyau yanzu an samu sun ɓaɓe a tsakaninsu su wanda suka zo mataimaka sun rabu a tsakaninsu sun rabu kaga haka Allah yake lamarinsa ai annabi in kace zaka sawo shi a gaba to ina tabbatar maka faɗan Allah ne Allah ne da kansa zai shiga faɗa ka ce annabi a walakanta shi irin wannan wulakantawar to wallahi da Allah kake faɗa shi yasa ma nake cewa duk wanda aka bata musu rai akan wannan wallahi ko da Allah kadai muka bar su akan wannan maganar ba za su kare lafiya ba balle kuma ba za mu ma taba barin su ba suna yi muna yi don su sani cewa in dai annabi zaka taba to wallahi mun dinga yi da kai kenan har mutuwan mu abu ɗaya shine kawai ka janye waɗannan lafuzan da ka faɗe su to shine kawai saukinta to sannan maganar da nake so in faɗa ci gaban da aka samu wanda ya faɗi wannan kalmar da ya ce akan farcensa in an taɓa za su ba da rayuwarsu nan yanzu ya dawo akwai wasu daga cikinsu wanda ya zo garin nan babu wanda ya taɓa zagin Malam Idris irinsa a duniya amma ya zo wai kuma zai taimaka wa Malam Idris ba wanda ya taɓa zagin Malam Idris a duniya irinsa da ya jingina wa Malam Idris jahilci ya ce kai a Afirka in an ce waye jahili ka rubuta ka zana malam Idris ya ce to lallai kuwa za a baka kyauta amma sai yau gashi wai ya zo zai taimaki Malam Idris bayan ya koma har yana cewa ma to yanzu shine na ukun Malam Idris shi yanzu su uku ne akan wannan maganar ya maimaita abin da Malam Idris din ya faɗa har so nawa sannan ya saka wani ma ya faɗi irin wannan maganar kaga anan sun maida annabi abun wasa kaga yanzu a nan? sun koma sun mai da annabi abun da za su ɓata wa mutane rai da shi sun fahimci mutane suna son manzan Allah saboda haka in kana so yanzu ka ɓata wa musulmi rai ka taɓa annabi sai musulmi ransa ya ɓaci sai suka koma suna ɓata wa mutane rai da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sun fahimci mutane sun kankame da annabi Muhammadu wallahi wannan shine abun da wannan mutumin Kano yayi ni kalmar da ya yi amfani da ita ta fi muni ma akan abin da Malam Idris ɗin ya faɗa. Domin shi ai maimaitawa ya ce ya yi wato irin ya faɗa ɗin annabin ma baya son kaza. Inna lillahi annabin ma baya son taimakonsa yana maimaita maganar kuma yana cewa ya maimaita. Wannan wannan dan Allah tambayan da nake ka kaddara cewa ba musulmi ne ya faɗi wannan maganar ba kai ya za ka ɗauki wannan maganar ka kaddara ba musulmi ne ya faɗi wannan maganar ba a lokacin za a fito har da kai a matsayin kana jihadi ko akan cewa ga wani wanda ba musulmi ba ya wulaƙanta annabinka amma yanzu yau kai ne da kanka kake kare wannan maganar kuma kai ma kake maimaita wannan maganar to ƙarin wato ci gaban da aka samu shine wannan da ya ce farcen Idris in an taba zai bada rayuwarsa to yanzu fa ya koma yana wa raddi wa wancan din kuma da ya zo wanda suka haɗu da shi akan za su taimaka wa Malam Idris yana cewa annabin ma an mai da shi kuma abun wasa annabin kuma yanzu har ma maimaitawa ake to yanzu a nan da yake cewa har ma maimaitawa yake to ashe kenan dama bai dace a gaya wa annabi hakan ba to kuma me yasa ka zo zaka kare shi har kake cewa ma farcensa in an taba an taba rayuwanka to ko ba komai da eh mu tafi ma dai ka ɗan yi ƙoƙari a nan tun da har ka yadda cewa wancan da yake maimaitawa ɗin bai yi daidai ba to kai ma ka sani lokacin da ka zo a matsayin za ka taimake shi akan wannan jumlar da ya faɗe ta lalle baka yi daidai ba kai ma sai ka koma ka tuba don kana daga cikin wanda ka taimaka har shi ma wanda ya faɗi kalmar a matsayin ya maimaita ta a yanzu shi ma ya yi amfani da abin da ka yi na yadda ka zo ka taimakawa wanda ya faɗi wannan magana saboda haka yana ganin yanzu waɗanda suka goyi bayan abin sun yi yawa wanda daga cikinsu har da kai ɗin yanzu da ka fito kake cewa ai bai kamata a maimaitawa ba yanzu an mai da annabi abun wasa don haka 'yan ɗariƙa da 'yan izala su shiga taitayinsu da kanka kake faɗan wannan da kanka kake faɗan wannan abun mamaki to kun ga yadda al'amuran sunan yake wannan bai zama mana izina ba ba a tafi ko ina ba wala bari ku ji mu'ujizojin manzon Allah da suka bayyana cikin wannan al'amari kun ga mu'ujiza ta farko ku saurare ni da kyau mu'ujiza ta farko malam Idris ya ce baya son taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a tafi ko ina sai gashi Allah ya jarrabe shi da ya nemi taimako da waɗanda suke kaskantattu wannan mu'ujizar manzon Allah ne mutune mun saka ta a cikin mu'ujizar manzon Allah a lura da wannan da kyau ya ce baya son taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam amma kafin a tafi ko ina yana neman taimako da waɗansu kaskantattu Allah sai ya jarrabe shi duniya don ta fahimta don mutum ya waye don Allah ya kanar da shi kasan Allah yakan saukar da ayoyi ne saboda mutane su fahimta saboda yana so ya kubutar da al'ummarsa to wanda bai gane ba shine yake shiga cikin rudani amma tuni mu mun dauki waɗannan darussa da kafin a tafi ko ina saboda annabi ya taba kawai ka gari na wayewa kawai sai gashi wasu sun fito a matsayin mataimakansa kuma ya ce baya son taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shine mu'jiza ta farko mu'jiza ta biyu sun zo taro guda a matsayin za su taimaki Malam Idris akan wannan maganar da ya faɗe ta gashi ba tafi ko ina ba sun sake rabuwa su ma a tsakaninsu su waɗanda suka zo din sun sake rabuwa biyu yanzu daga cikinsu an samu wasu daga cikinsu kuma suna nasiha wa wasu suna faɗa wa wasu a cikinsu to wannan mu'jizar annabi bai bayyana a nan ba mu'jizar annabi bai bayyana a nan ba dan uwa ko a nan ma bai ishe mu ba so saboda haka mu manufar mu wallahi kar mu ji ana gaya wa annabi wannan kai ko wanda ba musulmi ba ba burin mu ne a ce ai mu burin mu wanda ba musulmi ba ma ya shigo musulunci a yi musuluncin da shi shi ma ya kare da duniyar lafiya ya samu aljanna kamar yadda kake son aljanna balle malam Idris da yake cikin musulunci me ribanka don kawai burinka shine ya halaka ko ya je ya shiga azabar Allah ko ya shiga wannan ba ita ce ba a'a ya daina irin waɗannan abubuwan da yake yi shine kuma na gaya wa waɗannan da suka zo a matsayin za su taimake shi tun wancan lokacin nake cewa ba ku taimake shi ba ba ku taimake shi ba duk da dai ya ce baya son taimakon annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba taimakon sa kuka yi ba don wallahi kun jefa shi cikin matsala don taimakonsa da da kusa kuka zo ku ce abun da bai taso da ku kun zo ku masa nasiha akan wannan jumlar da ya faɗa akan annabi gaskiya suƙul adabi ne wannan rashin ladabi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi wannan shi ne kun taimake shi amma da kuka zo shi kuka nuna kuna goyon bayansa to sai gashi Allah ya jarrabe ku ba ku tafi ko ina ba Allah ya fasa ku dama Allah fa da kansa fa yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyina to ya fuskanci yaƙi da ni ma'ana da ni yake so ya yi yaƙi to balle kuma annabi waliyinsa fa ya ce idan ka sako waliyinsa a gaba to ka fuskance shi da yaƙi to ina ga kuma annabi da ya fi so to gashi Allah yana yaƙin da kansa amma mutane wasu da yawa ma a ruɗe ba su ma fahimci inda aka dosa ba menene ci gaban da aka samu ya ce baya son taimakon annabi kafin a tafi ko ina sai ga wasu kaskantattu suna taimakonsa gashi ba a tafi ko ina ba waɗanda suka taru su zo su taimaka masa sun fas sun fasu sun kasu kashe biyu wasu suna suna raddi wa junansu a tsakaninsu su ɗin da suka zo yanzu har sun fasu wannan ba aikin Allah bane ba aikin Allah bane ba aikin Allah bane to saboda haka in ka taba annabi Muhammadu Allah da kansa yake yakin wallahi Allah da kansa yake yakin ni tun da nake tun da nake ban taɓa jin wani ya faɗi irin wannan akan annabi sallallahu alaihi wasallam kai magabatan mu wanda suka san annabi sallallahu alaihi wasallam sunan fa annabin ne ake faɗa sunansa fa a faɗi sunan annabi Muhammadu kawai faduwa suke su suma eh? in an faɗi sunan annabi faduwa suke su suma saboda jin girman sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda suka ɗauki manzon Allah sai mutum ya suma amma yanzu har mutum ba ma fa sunansa ake faɗa ba a'a har ma a faɗi wani abu na gatsali akan abin da ya shafi annabi abu na reni akan annabi kuma har ka ga mutum wai bai dame shi bai dauki wannan abun a matsayin wani abu ba to ina kuke so mu tafi annabin nan fa aka ce Allah da kansa yake cewa bai kasance zai azabtar da mu ba matukar annabi yana cikin mu matukar muna na a matsayin al'umman annabi Muhammadu muna cikin annabi sallallahu alaihi wa alihi to Allah ba zai azabtar da mu ba kuma haka ne haka ne na faɗa akan abubuwa guda ɗaya an halakar da waɗanda suke kafin mu amma saboda albarkan annabi Muhammadu gashi nan dukkan nau'in laifukan da na bayan mu suke aikatawa muna aikatawa an bar mu an mana istidraji sai mun koma gaban Allah kowa zai ga abin da ya aikata wannan fa albarka annabi Muhammadu ne da tuntuni an kifa kasan ma dan abin da yake ban mamaki Malam Idris me yake faruwa ne sai kake juya maganar, kake canza maganar daga point daga yanda take kana murɗe ta saboda kawai dai ka kare kanka. Ya kamata kar al'umma ne fa a ƙarƙashin mu, masu sauraron mu nan fa al'ummar musulmai ne. Kar mu kar mu yi amfani da bakin mu, kar mu yi amfani da bakin mu mu gaya musu abin da ba na gaskiya ba. Kar mu yi amfani da bakin mu mu gaya musu abin da ba za su ɗoru a kansa na daidai ba. saboda son kanka kawai damuwanka kanka kana kallon kanka mutuncinka baka kallon mutuncin annabi Kan yanzu baka so a wulakanta ka amma kana so a wulakanta annabi baka so a gaya maka magana kowace iri amma kuma kana so a gaya wa annabi magana kowace iri kuma a same ka cikin mai faɗan haka ma mai faɗan haka har ka karantar da wasu wannan aƙida har ma a je a samu masu cewa wai sun faɗa ɗin har sun maimaita ma wannan ina za mu tafi me muke so ya muke so mu zama ne a ƙasar nan wannan wa'azin wani irin wa'azi ne Malam Idris me kuke so ku karantar da almajiranku me kuke so almajiranku su fahimta a cikin karantarwanku wannan wani riba ne kuke so almajiranku su samu a cikin wannan karantarwa wani irin tauhidi kuke nufi a cikin wannan tauhidin da za a cire annabi Muhammadu kuma a ce masa tauhidi ne hmm? na tambayi mutane da yawa a kwanaki nake ce musu wani tauhidi ne a cikin wannan menene tauhidin a cikin wannan al'amarin ina tauhidin take hmm? ina tauhidin take tauhidi amma ba annabi Muhammadu mala Idris tauhidi kuma a cire annabi Muhammadu a cikinsa mala Idris da wanda suke goyon bayan ka duka akan wannan magana da masu tsare ka suna ƙoƙarin su yi mujamala wa maganar ka su kyautata maka zance da kansu su gyara maka ba kai ka gyara ba idan kuma an ce ka gyaran ina gyaran yake ni dai abin da naji a kunne na kana cewa ko bindiga aka saka maka ba za ka dawo ba to wannan ne naji amma wani ya fito ina jin sa har a rediyo duk da alhamdulillah a yi haƙuri na faɗi wata kalmar da na faɗe ta saɓanin haka eh akwai wanda ya ce ya saurari wannan maganar a rediyo ya saurari wannan maganar a rediyo wani yana cewa wai an tun da ya janye me na mutane za su yi ta ruruta wannan abu ai ya ce wannan maganar ya janye a kanta wala ni ban ji ba ban ji ba inda na ji ya janye da mun daina wannan maganar?' ni ba ni da matsala da cewa mutum ni burina wanda ba musulmi bai shigo musulunci ni shine burina ma sannan wanda duk yake abun da bai dace ba ya bari wannan shine ni aqida ta kuma fahimta ta duk wanda yake abin da bai kamata ba to ya bashi sannan ka dawo ka girmama mutane yadda kake so a girmama ka yadda kake so a kare maka mutuncinka ka kare mutuncin mutane duka ka yi wannan bayan fa ka sauka akan wannan saboda wannan shine muke kallo kawai a yanzu don yanzu mun ajiye kowa muna kallon annabi muhammadu da kataba mun aji kowa muna kallon wannan su'ul adabi da kai akan annabi sallallahu alaihi wasallama to da Allah ina kira ga wanda ya fito a gidan rediyon Bauchi ya ce wai Malam Idris ya janye daga wannan magana dan Allah ya kawo clip din ya kunna in yana social media yayi amfani ko da social media din ya sake wannan maganar ya sa clip ɗin inda ya janye wa billahi azimi Randa na naji malam idris ya janye ya tuba ya nemi gafarar mutane wallahi ba za ku sake jin na faɗi wani abu akan wannan magana ba na wuce wannan wajen sai dai kuma mu koma kan abun da ya ɗoru a kansa wanda shi ma ba daidai ba kuma ya shafi girman annabi sai mu yi ta faɗan wannan kuma amma wannan kan tun da ya riga ya janje to alhamdulillah wannan shine burinmu kuma shine abun da muke fi so sannan kuma Malam Idris ina ƙara maka nasiha game da usulubinka na karantarwanka. wallahi ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummarsa ba wallahi ba haka annabi ya karantar ba wallahi ba haka annabi ya karantar ba za a ji nayi rantsuwa sau uku saboda annabi mai aiki da ayoyin alkur'ani da hadisai shi annabi duk abun da Allah ya gaya masa shi yake yi Allah ya ce wa annabi hudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ka kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da wa'azi wanda yake mai kyau kuma annabi shi yake bi in kana so ka ga ɗabi'un annabi tuntubi alqur'ani kamar yadda nana Aisha take cewa kana hulquhul qur'an ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ne in kana so ka ga ɗabi'unsa to kalli alqur'ani to Allah ya ce masa udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ka kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da wa'azi wanda yake mai kyau to kaga annabi yana aiki da wannan ayar malam Idris baka aiki da wannan ayar sannan Allah ne ya ce wa annabi Musa da annabi Haruna ku gaya wa Fir'auna magana mai daɗi faƙula lahu ƙaunar layyinan la'allahu ya tazakkaru au yakhsha idan akwai mai ɓarna a yau to ina tsammanin bai kai Fir'auna ba amma kalli Fir'auna duk ɓarnan da yake yi a bayan ƙasa sai Allah ya ce faƙula lahu ƙaunar layyinan la'allahu ya tazakkaru au yakhsha ku gaya masa magana tattausa watakila ya wa'astu kenan in akwai abun da zai sa mutum ya wa'astu da sauri shine a gaya masa magana tattausa kaga ita ma wannan aya ce ta alkur'ani annabi yana amfani da wannan aya alkur'ani malam idris baka amfani da wannan ayar sannan allah ne ya ce wa nasi husna ku gaya wa mutane magana mai kyau ka ji abin da Allah ya faɗa ku gaya wa mutane mutane aka ce ba fa musulmi kaɗai ba har wanda ba musulmi ba Allah ya ce a gaya masa magana mai kyau to wannan malam Idris kana wannan annabi yana magana da mutane magana mai kyau amma kai malam Idris baka wannan kuma Qur'ani ne ya maka umarni. kuma ka koma ka ce wai kai ahlus sunna ne wani irin sunna kake koyar da mutane Allah ya ce wa qulu nasi husna ku gaya wa mutane magana mai kyau baya ka gaya musu magana mai kyau kuma ka koma ka ce kana sunnar manzon Allah to sunnar manzon Allah na a gaya wa mutane magana mai kyau ba ma wanda ba musulmi ba har wanda ba musulmi ba haka za a gaya masa magana mai kyau wannan kuma shine usulubin alqur'ani sannan malam Idris dubi hatta ahlul kitabi Allah ta yi wajadilhum billati hiya ahsan kai mujadala da su da abu wanda yake mafi kyau su kansu in za ka yi mujadala da su to in za ka yi magana da su ka yi magana da su da hanya wanda take mafi kyau to amma malam idris a ɓangaren usulubinka duk da muna magana akan manzan Allah da darajojin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da girman manzan Allah da kare manzan Allah daga dauɗan masu saka masa dauɗa daga rashin hankalin masu saka rashin hankali a jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga munin masu sanya masa muni to amma duk da haka ba shi zai sa ko mu sauka ƙasa mu sauka ƙasa mu ce har waɗanda kake mu'amalantansu su baka mu'amalance su yadda annabi yake mu'amala da mutane ba kuma ka koma kana cewa me kana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka dawo a bangaren sunnonin ba annabi ne yace khaliqin nasa bi hulukin hasanin ba kayi mu'amala da mutane da mu'amala mai kyau ba ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya maka wannan ba me yasa ba za ka yi amfani da wannan hadisi sannan kuma ka koma ka ce wai kana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ita ce tambayar da nake maka malam Idris ko baka karanta wannan hadisi ba sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama mai Allah ya faɗa law kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlika da kai mai tsanani ne da waɗanda suke tare da kai duk sun watse sun barka ba ka karanta waɗannan ayoyin ne ba ka karanta waɗannan wajejen ba ne idan kana nufin cewa ai ga wasu suna aikata abubuwan da ba su dace ba don haka shi yasa kake ɗaukan irin wannan zafi da ya wuce gona da iri har ka tsallake tsarin da Allah ya baka to ai kai ka koma kuma ta'addanci da ayoyin Allah abinda Allah ya ce kayi baka yin sa abinda annabi ya ce kayi baka yin sa to me yasa kuma kake jingina wa kanka ma da sunna ai bai kamata ka ce kai ahlus sunna ba saboda idan ka ce ahlus sunna wani in ya kalli abin da kake yi sai ya dauka to annabi ma haka yake ni a wuri na duk wanda ya ce annabi haka yake ya zagi ma annabi saboda annabi ba da irin waɗannan ɗabi'u annabi bayi da irin waɗannan ɗabi'u annabi ɗabi'unsa masu annabi yana mu'amala da kowa mu'amala mai kyau yana gaya wa mutane magana mai kyau saboda yana bin maganganun Allah kuma in yana tattaunawa da mutane tattaunawa ta nasiha ce in wani abun da suke aikatawa ba wato ba mai kyau ba ne ko mummuna ne to bisa nasiha saboda nana Aisha ta sifanta manzon Allah cewa kana khuluquhul Qur'an ɗabi'un manzon Allah alqur'ani ne in kana so ka ga ɗabi'un manzon Allah kalli alqur'ani kawai duk abin da ayoyin nan suke zubowa suke faɗa na abu mai kyau duka to annabi ya tattara waɗannan ɗabi'u masu kyau da to kuma mun karanta wannan duka a cikin alqur'ani to amma me yasa kake mu'amalantan waɗanda suke ƙasa ƙasa ƙasa da annabi ma wanda kuma kai baka kai su ba amma su ma kake gaya musu maganar da annabi ya hana ka gaya musu da farko dai misali zan maka kaɗan mutum ya baka shekaru idan ya baka shekaru ka girmama shi don shekarun da ya baka mana mutum makarancin alkur'ani ne mahaddacin alkur'ani ne yana ɗauke da littafin da babu irinsa a ƙwaƙwalwansa idan baka girmama shi don shekarunsa baka girmama shi don ƙur'anin da Allah ya bashi mana idan baka girmama shi don alƙur'anin da Allah ya bashi ba to ka girmama shi don matsayinsa na ɗan adam da Allah ya ce walakat karramna bani adama hakika mun karrama ɗan adam to ko don kasancewansa ɗan adam to ka girmama shi mana a matsayinsa na ɗan adam tunda Allah ma ya ce yana karrama ɗan adam to shi yasa nake cewa Idris baka bin ayoyin alƙur'ani fa kana magana amma baka aiki da abun da kake faɗa me yasa shi yasa Allah ya ce lima taquluna ma la taf'aluna me yasa kuke faɗan abun da ba kwa aikatawa me yasa kuke faɗan abun da ba kwa aikatawa lima taquluna ma la taf'aluna me yasa kuke faɗan abun da ba kwa aikatawa kana karanta ayon alkur'ani sun ce ga yadda za ka yi ka bijire musu ga hadisan manzan Allah sun ce ga yadda za ka yi ka bijire musu annabi ne ya faɗa ya ce duk wanda bai girmama na gaba da ni ba baya tare da ni ma'ana duk wanda bai girmama na gaba da shi ba to baya tare da ni annabi ya ce duk wanda baya girmama na gaba da shi to baya tare da annabi annabi ne ya faɗi wannan annabi ya ce kabbir kabbir ka girmama ka girmama ma'ana wanda ya fi ka shekaru ka girmama shi ka mutunta shi saboda ya baka shekaru ba shi ya hana kama mutum nasiha daga inda kaga yana yi abun da bai dace ba misali in ya tabbata haka balle ma rubba wa'insu abubuwan da mutum yake inkarin su saboda rashin sani ne inda ya sani zai janye daga inkarin da yake eh ana samun waɗansu abubuwan kuskure ne to amma in za ka masa nasiha sai ka masa nasiha ta hanya mai kyau kam kira shi ta hanya mai kyau irin hanyar da Allah ya ce ka bi na ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana na faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha duka Allah ne ya umurni da waɗannan dubi yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da mutane amma malam Idris yau daya biyu ka cewa wa'annan yan bid'a daya biyu ka cewa wannan mushriki daya biyu ka cewa wannan kafurci yake malam Idris irin wannan karantarwan waye ce kai irin wannan karantarwan wannan karantarwan waye ne wa yake irin wannan karantarwa shin annabi ne ya ce a yi irin wannan karantarwa ko daga Allah ne ka samu wannan usulubi ka san dai Qur'ani kaf ba irin wannan tsari da kake bi a hadisan manzon Allah kaf tun daga kan sayyid Bukhari sahih Muslim Abu Dawud da Tirmidhi na sayi Ibn Majah Musnad na al-Imam Ahmad Mustadrak na al-Imam Hakim Sunan al-Kubra na al-Imam Tabarani duk ba za ka samu irin waɗannan karantarwa naka ba ko in ce Sunan al-Kubra na al-Imam Baihaqi ba za ka tadda wani hadisi guda da ya ce ka bi irin wannan tsarin da kake bi cikin karantarwa ba. Saboda haka a tsarin karantarwar da kake Malam Idris akwai gyara a cikinsa sosai saboda wannan tsarin sai ka koma ka gyara. Saboda ɗan Adam abun girmamawa ne tunda Allah ya girmama ɗan Adam ina ga kai. Allah ma ya ce walakar karramna bani Adama, walakar karramna bani Adama, walakar karramna bani Adama mun karrama ɗan Adam. dan adam fa Allah ya ce ba fa musulmi ma ba ya ce har wanda ba musulmi ba Allah ce sanda ya karrama shi so ina kuma ga wanda yake musulmi ina ga wanda yake da daraja a cikin musulmi ina ga wanda suke waliyan Allah a cikin musulmi kuma duk yadda ka ko kana so ko baka so a cikin bayan Allah Allah ya fifita wasu akan wasu ina mamaki wasu sai ka ji sun ce ai babu wani maganar wali kaza kaza kaza kaza Allah fa da kansa ya bada labarin waliya a cikin Alkur'ani ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun waliyan Allah ba tsoro da za su tarar sannan ba bakin ciki da za su tarar Allah ne fa kira su da waliyai sannan kana cewa a'a to ai su din ba a kira sunayen su aka ce su ne waliyan ba to amma kuma ka ce ai kowa ma waliyi ne haka kuke fada? kun ce dukkan musulmi waliyi ne to in ka ce dukkan musulmi waliyi ne to me yasa in an ce wani waliyi kuma hankalinka yake tashi kuma shi din musulmi ne misali sannan kuma baka karanta hadisin man adali waliyan wanda ya gaba da waliyina faqad azantu bil harbi to lalle ya fuskance ni da yaƙi ba ma'ana Allah zai yake shi kenan ba karanta wannan ba to baka ga abin da irin su asimul burhaya suka yi asimul burhaya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallama kamar yadda muka sani ayan alqur'ani ne ma kai tsaye yake babu labari akan abin da ya faru da asimul burhaya wanda annabi Suleiman ya yi magana a kan gadon wa zai kawo wannan gadon wani daga cikin aljanu yake cewa zai kawo masa wannan gadon kafin ya gama hukuncin da yake kan teburinsa ya nuna wanda ya fi haka sauri yake so sai asimul burkhaya bawan Allah ne daga cikin waliyan Allah sai ya ce zan zo maka da wannan gadon kana kyafta idon ka sai dai ka ga wannan gadon a gaban gabanka da ne ya bada wannan labarin ba ni nake faɗa ba ba kuma wani daban yake faɗa ba wannan Allah ne ya ba da wannan labarin kai sai sai ga gadon Bilkisu a gaban Annabi Sulaiman yana kifta idonsa yana ganin gadon a gabansa wannan waliyin Allah ne ko kana so ko baka so ka san wannan waliyi ne na zamanin Annabi Musa wanda kuma ka sani kamar yadda Annabi Muhammadu ya fi dukkan annabawa haka al'ummun Annabi Muhammadu suka fi dukkan al'ummun annabawa in har Allah zai yi baiwa wa wani daga cikin al'umman annabi Musa ko al'umman annabi Sulaiman ko al'umman annabi Isa ko al'umman annabi Nuhu ko al'umman annabi Hud ko al'umman annabi Lut to lallai baiwa da za a samu a cikin al'umman annabi Muhammadu shi ya fi cancanta kamar yadda annabi Muhammadu ya fi dukkan annabawa haka al'umman annabi Muhammad ta fi dukkan al'ummu baki ɗaya da faɗin Allah kuntum haira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah annabi shine farkon shiga aljanna haka al'umman annabi Muhammadu sune farkon shiga aljanna kenan al'umman annabi Muhammadu sun fi wancan al'umman matsayi kamar yadda annabin ya fi kowa matsayi mu Allah ya ba mu annabin da ya fi kowane annabi sai mu ma muka fi kowace al'umma saboda annabi Muhammadu to in dai Allah zai yi baiwa wa wani bawa daga cikin bayan annabi Sulaiman to ashe kuwa Allah ya yi baiwa wa wani bawa daga cikin wato ya yi wato baiwa wa wani bawan Allah daga cikin al'umman annabi Muhammadu shi ya fi cancanta ya kamata mutane su fahimci fa me ake ciki su fahimci fa me yake faruwa su fahimci fa me yake gudana so saboda haka ni abun da nake faɗa shine Malam Idris a wa'azi ba a hana kowa wa'azi ba ba a hada kowa kasuwa ba amma ba kuma an hana ka ci mutuncin kowa kuma a kowane addini kake ba a ce ka zagi wani ba domin sibabul muslimi fusukun annabin ne ya faɗa in kana koyi da annabi ka koyi wannan mana annabi ya hana ka ka zagi wani saboda annabi lam yakun sabbaban wala la'anan annabi bai kasance mai zagin mutane bai kasance mai la'antar mutane ba to kuma mu da muke son wani ma wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba ya shigo musuluncin balle kai da kake cikin musuluncin ina za mu so ka fita daga cikin musuluncin muna son wani ma ya shigo musuluncin balle kuma kai saboda haka waɗanda suke fassara waɗannan maganganu a matsayin cewa ai malam Idris in ne ake ko wani abu da mawwa billahi azim su canza tunani su je su saurara da kyau in ba su taɓa bin karatuttukansa ba su nemi kasukansa a yanayin da yake wa'azin nan dan Allah su dawo kan wannan shafin su bani amsa haka Allah ya ce ai wa'azi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wa'azi tsarin da manzon Allah ya ɗauka kenan a cikin wa'azinsa tsarin da Allah ya ce kenan a ɗauka a cikin wa'azuzzukan da ake yi don Allah ina jiran ansa akan wannan sannan a koma da kyau mu kamar yadda muke faɗa mun sani hadisi ya inganta inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa ziraf yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-janna fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-janna hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa ziraf fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar ɗayan mu sai ya yi ta aiki irin na yan aljanna har sai ya kasance tsakaninsa da aljanna bai wuce zira'i ba sai ya koma aiki irin na ɗan wuta ƙarshen lamarinsa sai ya koma wuta ɗaya yana aikata aiki irin na ɗan wuta sai ya kasance tsakaninsa da ita bai wuce zira'i ba sai ya koma aiki irin na yan aljanna ƙarshen al'amarinsa sai ya shiga aljanna shi yasa har wanda ba musulmi ba mu muna tsammata masa ya shigo musulunci ya samu rahamar Allah balle kuma wanda yake cikin musulunci ya za mu so ya fita balle kuma wanda yake cikin musuluncin ai so muke kawai ya gyara shi abin da ya saura masa shine gyara saboda ya sadu da Allah lafiya domin abin da muke ta tunani a cikin wannan tambaya na ita ce ai da yawa kai in kana alfahari da musuluncin baka sanya zaka kare ba ta yi a ce kana musuluncin kuma Allah ya zo ya karar da rayuwanka a cikin wanda ba musulmi ba ta kuma ga wani can da ka rena shi kana ganin ba komai ba ne sai ya musulunta a yau kuma sai ya fika wanda kai ka daɗe a cikin musuluncin saboda ƙarshen musuluncin kan kai ba ka zama musulmi ba ka mutu kana wanda ba musulmi ba so saboda haka shi ya yasa rena ɗan adam ma baki ɗayansa kai ba musulmi ba har wanda ba musulmi ba rena shi matsala ce a bisa tsarin addinin musulunci balle kuma wanda yake cikin musuluncin balle kuma a cikin musuluncin malami ne kuma bayan haka ya fika shekaru bayan haka mahaddacin alkur'ani ne bayan haka kuma yana da darajoji kuma sannan yana da waɗanda suke mabiya da suke girmama shi ko da kai baka girmama shi ba to ka kalli mabiyan mana waɗanda suke girmama shi ko don haka kai ka girmama shi in ma baka girmama shi ba to ina ruwanka da shi misali dubi fa inda Allah madaukakin sarki yake cewa wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adawan bighairi ilmin kar ku zagi hatta waɗanda suke bautan gumaka ma kar ku zage su saboda idan kuka zage su za su koma su zagi Allah da kuke bautansa shi yasa Allah ce kar ku zage su kuma wannan haka ne usulubin ita ce in dai zaka karkata wajen taɓa wani malami to dole ka yi hakuri kai ma fa za a taɓa ka don kuma hakar ya baka matsala karka ce zaka damu saboda an taɓa ka in ka zagi wani malami to kai ma za a zage ka in ka ci mutuncin wani malami kai ma za a ci mutuncinka to saboda haka wannan abun da ya shafi ta ƙasa kenan nake ta magana to balle kuma a ce ka taɓa wanda kowa yana jin sa a ransa shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dukkan rarrabuwan musulmin nan kowa yana jin annabi sallallahu alaihi wasallam kowa yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana ganin girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kowa yana ganin darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wataƙila kai ka ce ai koyinka da annabi sallallahu alaihi wasallama alama ne na son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to tunda kana koyi da annabi ai kaga abun da kake so kake koyi da shi to kaga kenan kai ma a matsayin ka na dan izala in dai wannan koyin ne ka ɗauka a matsayin to kai ma kana son manzan Allah to kaga ashe kenan in an taba manzan Allah ba maganan bangaranci ake ba to haka kai ma bangaren sufi ka ce a haɗa bin manzan Allah koyi da manzan Allah da son manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to kaga kenan ashe in an taba manzan Allah sallallahu alaihi wa ba maganan bangaranci ake ba su saboda haka mutane ka musamman mala idris da yake so ya karkatar da hankulan mutane ya wautar da tunanin mutane ya nuna musu cewa ba wannan maganar wannan kes ɗin. akan shugaban shari'a commission ne yake yin ta Malam Mustapha Baba Ilela wannan maganar ba haka take ba shi yake so ya karkatar da tunanin mutane a bar wannan maudu'in a bar wannan jumlar da ya faɗe ta a koma a yi magana kan wani abu daban wai kaji yana so ya mai da abun ishun tauhidi ba tauhidi ake maka magana ba sannan kuma Malam Idris kana so ka gwada wa mutane wai ba su san iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba kafin ka zo duniya ba Malam Idris ana karanta iyaka na abudu wa iyyaka nasta'in kuma an san ma'anar iyaka na abudu wa iyyaka nasta'in kai wala ko yaro ba za ka jawo masa iyaka na abudu wa iyyaka nasta'in ba kowa ya san menene iyaka na abudu wa iyyaka nasta'in kowa ya san iyaka na abudu wa iyyaka nasta'in kowa yana karanta iyaka na abudu wa iyyaka nasta'in kullum a cikin sallan azahar la'asar magriba isha subahi kai duk nafilan da zaka yi duk farillan da zaka yi sai ka karanta iyaka na na'budu wa na nasta'in amma ka rasa ayan da zaka jawo wa mutane sai ka jawo musu iyaka na na'budu wa iyaka nasta'in hujja ce ta cewa ba a son taimakon annabi ba mu san fassarar iyaka iyyaka iyaka wa iyyaka ba ne? ai iyaka na abudu wa iyaka nasta'inu ba tana nufin cewa ba a son taimakon annabi ba ne. ka taba jin wani malami a duniya da ya fassara ayan a haka kowa ya san ma'anar iyaka na abudu kai muke bautawa kuma kai muke neman taimakonka amma ba cewa akai ba a son taimakon annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ake nufi a cikin wannan ayar dukkan wani taimako wanda Allah bai ba wani ikon ya yi shi ba to Allah ne kadai yake iya wannan to inda maganar ka ta fito ta wannan waye zai damu ko kuma ka ce in ka ce babu mai iya wannan ka jumlata kowa da kowa ba wanda hankalinsa zai tafi akan cewa ai annabi kake nufi kuma ka fitar da sakon da kake bukata ka fitar wa al'umma kuma ka fitar da shi a cikin hikima amma dai baka kore musu cewa akwai za a iya kuma bukatar taimakon wani ba baka kore musu haka ba amma ta yadda ka fito da sigar magana kamar akwai wulakantarwa a ciki akwai kaskantar da annabi akwai suƙul adabi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka lissafa waɗanda kake da matsala da su a cikin shehannai waɗanda kake ganin su mushrikai sannan ka zo ka jera annabi a cikin su nan kawai bai isa ka gane cewa wannan su'ul adabi bane sannan bayan haka kuma ka furta lafazin a yanda bata dace ba ka zo kana cewa wai annabi ma ba ka son taimakon sa ga waɗannan ma da kake da matsala da su waɗanda ba mutanen kirki bane a wurinka mushrikai ba ka son taimakon su to annabi ma ba ka so haba malam wannan kuma ka ce wai a daidai kai wallahi daga nan zuwa tashin alkiyama za mu guda maka wannan maganar ba daidai take ba matukar baka janye a kanta ba amma ran da ka janye a cikin ta shi kenan mu a wurin mu dama abin da muke so kenan ka janye saboda almajiran ka kaga sun janye saboda ka kunnuwa mu ba za ta sake jin irin wannan magana ba saboda mu wannan maganar in kai bata dame ka ba mu ta dame mu wannan maganar in kai baka dauke ta babba ba mu mu dauke ta babba saboda annabi sallallahu alaihi sallama komai karantan kalma da za a faɗe ta akan wani annabi Muhammadu in dai tana tattare da rashin ladabi wa annabi sai aka faɗe ta akan annabi ta zama babba in tana karama akan wani annabi to babba ce akan annabi in tana ba komai bane akan wani annabi to babba ce akan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka Allah ya ƙara mana sun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kai mu gobe misalin karfe hudu za mu zo muku da sabbin al'amura akan wannan matsala Allah ya samu ruwa lafiya Allah ya karba mana ibadunmu azumin da muka yi Allah Ubangiji ka karba mana Allah ka karba mana kuma muna tawassule da waɗannan goman ƙarshe Allah ka sada mu da dukkan rahaman da yake cikin wannan wata alfarman sayyidina Rasulullah ka yafe mana dukkan kurakuran mu baki daya alfarman sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh